assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da abin da za mu ji a wannan shiri kuma ya ba mu ikon amfani da abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da shi idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha tara muna bayani a kan faɗin allah maɗaukakin sarki wa annahu lamma qama abdullah haƙiƙa lokacin da bawan allah ya miƙe wato yana sallah yana bautar allah kadu ya kununa alaihi libada mutane ko kuma aljanu suna kusa su zama a tattare ko kuma kamar shirgi a kansa saboda cikowa da suke wurin ibadar da yake wurin kallon ibadar da yake mun yi bayani a takaice kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shauran annabawa matsayin da allah ya basu shine matsayi na su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya fifita su da risala da manzanci Allah ya aiko su a matsayin manzanni Allah ya ba su mu'jizozi amma kwata-kwata ba su da wata siffa ta ilahantaka ba abota musu duk wanda ya bota musu sai sun yi shari'a da shi gobe kiyama a gaban Allah shi yasa ku tuna lokacin da Allah maɗaukin sarki zai wa annabi Isa da mutanen da suka ce shi Allah ne suka ce mahaifiyarsa ita ma Allah ce kamar yadda labarinsu ya zo a cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله ذي تشوى النبي عيسى شن كيني أأنت قلت للناس شن كيني كتشي ومتاني اتخذوني وأمي كتشي مسكورك إني دني دا مهي فياتا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أبا بمبوتا من دون الله ألوكة النبي عيسى ذي تشي سبحانك ma ya kunu li an aqula ma laysa li tsarki ya tabbata a gare ka bai dace a gare ni ba bai kamata a gare ni ba in faɗa abin da bani da haƙƙi a kai haƙƙin abota wani ba ni nake da shi ba ni haƙƙi da nake da shi shi ne in yi wa'azi sannan kuma abi ne amma ba abota min ba to haka annabawan Allah gaba ɗayansu ba wanda ake bautawa binsa ake shi yasa annabi nuhu kamar yadda muka karanta a waɗansu halƙoƙin da suka gabata ya ce a ni'budullaha wattaquhu ni kuma ati'un ku bauta wa Allah ku ji tsoron Allah amma ni ku yi min biyayya ta wannan aya dana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba shi da wani matsayi na bauta ba za mu ba shi matsayin abota mai ba idan muka bauta mai mun ba shi siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan kuma shirka ne da Allah shi yasa ayar da take zuwa gaba take kora wannan Allah maɗaukin sarki yake cewa kul ka ce musu ya rasulullah inna ma ad'u rabbi haƙiƙa ni ina bauta ubangiji na ne ina kiran ubangiji na ne ina bauta mai wala ushriku bihi ahada bana hada Allah da wani bana hada wani da shi duk yadda duk irin halin da zan shiga shi kadai nake bautawa qul inni la amliku lakum darran wala rashada haka manzon Allah ya ce ka ce musu ni ba zan amfanar da ku wani abu ba kuma ba zan cutar da ku da wani abu ba manzon Allah ba zai amfanar da kai manzan Allah wala rashada قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا من دان الله صلى الله عليه وسلم يتي ni bana na amfanar da ku darran wani abu na cutarwa wala rashada ko kuma wani abu na shirya ko wani abu na amfanarwa duk wannan abubuwa siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake cutarwa shi ne yake amfanarwa shi ne yake batarwa shi ne yake shiryarwa akwai ayoyi da suke mana nuni zuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iko ne na bayani amma iko na shiryarwa ya sa mutum akan hanya madaidaiciya ba shi da wannan iko shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce mai kala la hadi man ahbabt walakin Allah ya hadi man sha. haƙiƙa kai ya rasu rasulullah ba za ka iya shiryan da wanda ka so ba Allah maɗaukin sarki shi kaɗai yake shiryawa wannan aya ta ka kan amminsa Abu Talib manzon Allah ya so ya shirya saboda yana daga cikin manya mutanen da suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ya kasance yana fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan 'ya'yansa amma duk da haka wuta ya shiga saboda mai saboda bai imani ba manzon Allah ya mai wa'azi ya so ya fahimtar da shi ya dawo kan addini amma manya-manyan ƙurayshawa kafirai na ƙuraishawa manya manyansu suna kusa da shi suna tunkuɗe shi gabarin bin hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai gaskiya ne amma me ya hana shi bi san mulki da kuma matsayin da yake da shi a cikin shawa. shi yasa akwai wasu baituka na waka da yake faɗa da kansa yake cewa laqad alimtu Bi'an anna dina muhammadin haƙiƙa na san addinin annabi muhammad min khairi adiyanil badiyati ya fi kowane addini ya fi kowane addini da allah maɗaukin sarki ya sauka da ma wanda ba allah ne ya sauka ba da addinan da kawai mutane suke addinin annabi sallam ya fi kowane ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا يتي لولا الملامة aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubina wayannan abubuwa su suka hana shi musulunta malama wai dan kada a ta zargin sa aw hizara masabbatin ko kuma tsoron a zage shi a ya shiga addinin yara to duk sanda annabi sallallahu yake so yayi duk sanda yake yi na musulunta wannan bawan Allah Abu Talib bai musulunta ba shi yasa Allah yake ce mai innaka la tahdi man ahbabt ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah madaukakin sarki shi kadai yake shiryar da wanda ya so Allah ya ce qul la amliku lakum darran wala rashada annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai amfanar da mu ba zai cutar da mu da wani abu ba sannan ko ba zai amfanar da mu da wani abu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so illa balagan min Allah wa <clears throat> ga abin da manzon Allah sallallahu yake da iko shine ya ce sai isarwa daga Allah maɗaukakin sarki min sai isar da sako daga Allah wa risalatihi da kuma manzanci shine aikina shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da Allah maɗaukin sarki ya saukan ma daga wurin ubangijinka fa in ta tafa'al idan baka aikata haka ba to fa ma ballagta risalati haƙiƙa tabbas baka isar da sakon Allah ba to wannan ita ce wato muhimma shine aiki na manzanni saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko su da shi su isar wa mutane kada su tauye shi kada su tauye wannan saƙo amma shari'a ta mutane wannan tana wurin Allah shari'a ta mutane tana wurin Allah Allah shine yake shiryawa amma annabi bayani yake yi ko Allah maɗaukin sarki da ya ce wa manzon Allah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim malamai suna cewa nan ana nufin hidayatu irshadin wa bayan manzon Allah ya zo ya mutane bayani ne ya bayyana musu ya ce ga hanya alkhairi ga hanya shari wanda Allah maɗaukin sarki ya datar ya bi hanya ta alkhairi wanda kuma Allah ya nufe shi da taɓewa ya bi hanya ta shari amma hidayata taufiq hidaya wato shari'a da za a datar da mutum ya haukan musulunci wannan Allah maɗaukin sarki huwal hadi shine mai shiryawa to shi yasa aikin manzanni shine tablighur risala illa balagan min Allah wa risalati ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata idan manzo bai aikata haka ba to haƙiƙa bai isar da sakon Allah ba wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin abin da yake kan manzo shine isar da wannan saƙo amma wani abu ba haka ba musamman abin da ya samu datar da mutane da shiryar da su kan hanya wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa umarnin Allah ya saba wa umarnin manzon Allah ya bin umarni na Allah ya bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu nara jahannam haƙiƙa Allah zai haɗa shi zai sa shi a cikin wutar jahannama khalidi na fiha abada kuma zai dawoma a cikin wannan wuta ne to shi yasa <coughs> kamar yadda za ka bi umarnin Allah haka ake so ka bi umarnin manzon Allah abubuwa ne da suke da talazumi wato suke haɗe da juna shi yasa ko da yaushe Allah yake haɗa su a cikin alkur'ani kula Allah wa ati'ur rasul ka ce musu ku yi wa manzon Allah da'a ku yi manzon Allah biyayya sannan kuma ku yi wa Allah da'a ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ku yi wa manzon Allah da'a ku yi wa Allah da'a sannan ku yi manzon Allah da'a wala tawallaw anhu kada ku juya baya wa antum tasma'un bayan kuna jin magana Allah kun san abin da ake nufi shi yasa yana daga cikin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani al'amari daga wurinsa ya zo ma ka tsaya kana neman zaɓi in aka ce Allah ne ya ce ko manzon Allah ne ya ce so ake mutum ya gaggawa wurin aikatawa Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin littafinsa ya ce wa ma kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بكما تجا مؤمني نمجبا كو مؤمنا مج إذن الله ما تواكين سركي دمان ذنسا سكا ينكا أني سكا تشيغا عبن دائي كي كما كسوكا تشيسي كذا با شن ذاك ذاك بناسي كما ذاك ذاك بناوني to Allah ya ambaci wannan ma'asiya ya ce man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah da manzansa to haƙiƙa ya bata bata mai muni shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ƙara cewa a wata ayar fala wa rabbika la yu'minun ya wallahi ina rantsuwa da Allah ubangijinka cewa mutane ba za su taba yin imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai ya kasance duk wani abu da ya faru tsakaninsu wanda zai musu hukunci shine kai ya rasulullah hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum to shi yasa duk wani abu da ya faru ko menene ake so a gabatar da zancen Allah sannan da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hatta idza ra'u ma yu'adun har lokacin da suka ga har sai lokacin da suka ga abin da ake musu alkawari na azaba da halaka a duniya kamar irin su yakin badar da aka yi lokacin da aka fiffille musu kawuna sai lokacin da suka ga irin wannan to za su san cewa zai tabbata a gare su tabbata ta yaƙini ta tabbas wanda babu shakka a ciki man ad'afu nasiran wane ne yake da yake da raunin mataimaka shin su ne ko musulmi wa aqallu adada kuma wane ne yake da ƙarancin tanadi ko yake da ƙarancin adadi su ne ko kuma mumine ne la shakka mumine su suke da nasara su suke da komai tunda Allah maɗaukin sarki ya ce ya yi alkawarin zai taimake su ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati duniya wa yawma yaqumul ashad hakika za mu taimaki rusulana manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka wato yi imani tare da su to hakika Allah maɗaukin sarki kuma ya taimaki manzanninsa ya ba su nasara sannan ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu wajibi ne akan mu inji Allah ya ce mu taimaki mu'mini hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada Allah ce qul in adari ka ce musu in anan ana nufin in bi ma'ana ma ma adri ban sani ba a karibin ma tu'adun shin abin da ake muku alkawari kusa kusa yake a karibin ma tu'adun wannan azabar da ake muku alkawari kusa kusa take lokacin ta ya kusa am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mata wani lokaci ne wanda wannan lokacin bai zo ba yana zuwa sai nan gaba قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم الغيب من دن الله صلى الله عليه وسلم يكي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الله ما تقول كن سر كيشيني مثلا غيب الله ما تقول كن سر كيشيني مثلا غيب فلا يظهر على غيبه أحدا babu wanda yake bayyana wa gaibinsa wannan aya ce da ya kamata jama'a su fahimce ta bayan sun fahimce ta kuma su yi aiki da abin da ya zo a cikinta allah maɗaukin sarki ya yi magana a kan gaibu abin da ake nufi da gaibu shi ne abin da ba san shi ba yana ɓoye babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine gaibu <coughs> a yanzu za ka samu waɗansu jama'a suna da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kai wani baba manzo Allah yake cewa ya san gaibu kai ma kanka ka san gaibu zai iya cewa malaminsa da yake koyar da shi ya san gaibu wanda wannan magana da ya faɗa tana rusa nassin aya ta alkur'ani tunda gashi Allah maɗaukin sarki ya ce alimul ghaib shine masanin gaibu manzo Allah ya faɗa ya ce ilimin gaibu guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah ya ambace su na cikin ƙarshen suratul Luqman inna Allah indahu ilmus sa'a Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake banta da sanin asa'a lokacin da za a tashi kiyama duk wanda ya zo ya ce ma ga ranar da za a tashi kiyama ƙarya yake yi Allah maɗaukin sarki shine ya san wannan ranar amma alamominta gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai da yawa Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kaɗai. ya san lokacin da za a tashi kiyama to saboda haka idan wani ya zo ya da'awar cewa ya san ran da za a tashi kiyama sai ka rusa shi da wannan aya ka ce Allah ne kadai ya san wannan inna Allah indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghayth Allah madaukin sarki shine yake saukar da ruwan sama kuma lokacin da ya san ya san lokacin da za a saukar da shi ya san adadin da zai sakko ya san gwargwadon duro nawa ne zai sauko. duk wannan ilimin allah maɗaukin sarki shi ne yake banta da shi idan wani ya ma ƙarya ya ce an jima nan da minti talatin saboda ya ga hadari ya taso ya ce tabbas za a yi ruwa idan aka zo aka yi ba a yi ruwan ba kaga ya zama makaryaci saboda ya yi shaci faɗi ne ba shi da tabbas wanda ya san lokacin da ruwa zai sauka shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ka ga hadarin ya taso ga shi kamar za a yi ruwan amma Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauke gaba ɗaya ko ka ga anan nan unguwanmu ana yin ruwa tsakaninmu da ku bai fi kilomita ɗaya ba amma mu ana mana ruwa ko ba a muku ruwa duk wannan iko ne na Allah shi yake kakkasa abinsa ya ba wanda ya so ya hana wata ariyar da ya so duk tsari ne nashi wa yunazzilul ghaith Allah maɗaukin sarki shi ya san lokacin da ruwan sama yake sauka shi ya san adadin da yake sauka wa ya'lamu ma fil arham Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da yake cikin mahaifa Allah maɗaukakin sarki shi ya san menene namiji ne ko mace namiji ne ko mace wani zai iya cewa <clears throat> gashi a yanzu ana zuwa a kawo mana waɗansu abubuwan da za a haska jariri a ga cewa namiji ne ko mace to idan aka haska aka gan shi wannan ya zama ba gaibu ba amma lokacin da maniyi zai shiga farjin mace ka faɗa mana ka ce wannan mani me za a halatta ka ce mana mace ne ko namiji idan ka isa babu wanda yake da ilimin wannan babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsun ma za ta gada duk wanda ya ce ma gobe abu kaza za a aikata bokaye shakiyai duk wanda ya ce ma gobe ya san abin da za a aikata ƙarya yake yi wa ma tadri nafsun ma za ta gada babu ran da ta san me za a aikata gobe wa ma tadri nafsun ma za ta gada wa ma tadri nafsun bi ayi ta mut babu ran da ta san a ina za ta mutu shi yasa wani lokaci sai ka gama ka gaba ɗaya a garinku amma Allah maɗaukin sarki sai ya kaddara ma wata tafiya in ma ka tafi umara ko ka tafi aikin haji ko ka tafi kasuwancinka a wata ƙasa daban sai ka ji an ce mutum ya mutu a can bayan yanzu ya gama rayuwar tasa gaba ɗaya a garin da yake to shi yasa babu wanda ya san inda zai mutu sai Allah wa'annan su ne mafatihul ghaib Allah yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa duk wanda ya da'awa cewa ya san wa'innan abubuwan ya ɗauki ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki shi ne yake ɓanta da waɗannan abubuwa duk wanda ya da'awar wannan abubuwa ko ya jingina wa wani cewa ya san wannan abubuwa to hakika ƙarya yake yi da nassin alƙur'ani Allah ce alimul ghaibi shi kaɗai ne ya san gaibu fala yuzhiru ala ghaibihi ahada babu wanda yake bayyana wa gaibinsa kowane ne sai Allah ya togaci ya ce illa man irtada min rasulin sai dai wanda ya so daga cikin manzanni wanda wannan mu'jiza ce ya sanar da shi wani abu shi yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da yawa za a zo a tambaye shi sai ya shiru wannan shirin da zai yi wahayi yake jira daga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan mai da wahayi idan aka saukan mai da wahayi sai ya faɗi abin da aka saukan mai amma ba ƙirƙirar kansa yake ba ba ƙirƙiro abu yake da kansa ya faɗa ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu shadidul quwa dhu fastawa to kaga duk wahayi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to idan Allah maɗaukin sarki ya sanar da wani daga cikin manzansa abubuwan da suke ɓoye to kaga manzo zai iya sani amma mutlakan ka zo ka ce annabi wane ya san gaibi ko shehi wane ya san gaibi wannan kuskure ne shari'a ba ta zo da wannan ba shari'a ba ta koya ma haka ba kai ka kirkiro wannan magana ka nisabta annabi annabi bari umminka ya kubuta daga gare ka da yana nan da su ya shari'a da kai illa man irtada min rasulin sai wanda Allah maɗaukin sarki ya yadda da shi daga cikin manzanninsa wa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to shi ma zai tura yan aike ne wato suna kare shi nan da nan yana da yan ake wannan sun kare shi a gaba wannan sun kare shi a baya a aiko mai da wannan kalima wato mala'iku kenan shi yasa Allah maɗaukin sarki ya yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha babu wanda yake kewaye da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai abin Allah madaukin sarki ya so sai abin Allah madaukin sarki ya so idan Allah ya so ya sanar da mutum to Allah madaukin sarki sai ya sanar da wani daga cikin bayansa salihai musamman annabawa anan muka zo ƙarshen suratul jin muna fata allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muka faɗa kuma wannan karatu namu abin da muka faɗa daidai a cikinsa allah maɗaukin sarki don girmanka da izzarka da jalalarka allah maɗaukin sarki ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure allah maɗaukin sarki ka yafe mana sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور